yana sanye da wando jeans da kuma riga t-shirt yayin da jihar ke tsugunna a gaban shi ta yi nail down fuskar ta ta yi jage-jage da hawaye ta sha kuka har ta gode wa Allah hannu ya kai ta ɗaukar waya tashi da ke ajiye a saman front table da ke gaban shi yana mai yin fikin tare da karuwar a kunnen shi assalamu alaikum a can ɓangaren abba ya amsa mishi ta. wa alaikas salam mai son ya kake ya gida kuma ya aiki alhamdulillah ya abba Jan numfashi Abba ya tara kafin daga bisani ya ce, Yawwa, Rafiyar dama game da yarinyar nan ce sai nake so mu yi magana. da ya ji an ambaci sunan Rahishe, ran shi ba shi tabbas sun kai ƙarar shi ne. Dan Allah rafet ina so ka kyale yarinyar nan ta zauna ba jimawa ba za su yi a can ba. Yarinyar ta kwalla fure akan son zuwa, shi yasa har ta tsallake umarninka ta tafi. Amma kai shaida ne ai na san, za ka yarda da yadda take maka biya da kuma bin ka sau da kafa. duk wani abu da za ta yi ba ta son ɓata maka rai tana ƙoƙarin wajen ta tana ƙoƙari wajen ta ga ta faranta maka rai Fizzle Rafet ta ci albarkacin wannan mana Shiru ba tare da ya ce komai ba har sai da abin ya ƙara cewa rafiat na ci ka shiru baka ce komai ba a jiya zuciya ya sauke tare da cewa hmm, tis okay dad na haƙura yanayin yadda ya maganar zai tabbatar maka cewa tabbas ba da sauran shi ya maganar ba murya abba ɗauke da farin ciki ya ce to ko kai fadan Allah wallahi har na ji sadi sosai a cikin raina Allah ya maka albarka amin yayi maganar da kyar sallama suka kai kafin da bisani janye wayar da daga kunnen shi mai da danin shi kan jihar take tsugunne yace da ita you can go ta tana fama da sa kafa da kyar ta samu tawar falon nashi hakika ba karamin jiki ta ji ba tana sakuwa daga tana ci gaba da shi kuka a daidai lokacin da ya faɗo cikin falon nasu tsaya yana ƙare mata kallo. Ƙarasawa da sauri wurin ta yana mai faɗin, Rishi lafiya kuwa, me ya faru da ke? Dagowa ta yi da idanunta waɗanda suka canza launi saboda wukan da ta sha. Wari ido ya waje, gami da ambatan sunanta. Jihad! Cike da shekaru kwa ta amsa mishi da, Na'am? Hannu ya sa tare da lallabo fuskar sata. Ta ma ba da ke aka tafi kanan ba? Jinjina mashi kai ta yi alamar A eh, sannan ta ce, Ta ta sayar shi aka tafi. Amma da da ni aka shirya tafiya, shi ne muka yi musaya ni da shi. Ya rafiyar kuma yanzu ya gano mu. Shi ne ya hukunta ni har da sa na tsallen kwaɗo. Hannunta ya riƙo ta tare da samun wuri a saman sufa suka zauna. Ran sha ɗan ɓace ce. Allah, Allah da na san babban ya sanya ki zai yi tsallen kwaɗo. Wallahi da sai na zo na tare miki. Me yasa zan sanya Juliet ta aikin wahala? hannu ya sa yana mai share mata hawaye da ke zuba a cikin fuska daga cikin idanun nata cikin lallashi ya ce stop crying my Juliet Allah Allah an baki daina kukan nan ba to ni ma yanzu zan kama hawa cike da zoliya ya magana ya karashe maganar kuma yana sanya hannun shi tare da murza idanun shi kamar zai yi kukan da sauri ta riko hannun nashi tana mai fama sauki a jin zuciya game da cewa to na daina murmushi saki tare da cewa yawwa yaushe za mu fita yawa? da zuwa an jima kuku mu bari sai gobe Muskar ta ɗauki robar mushi ta ce kawai mu bari sai gobe yanzu har kaga aila asar ta yi na fi son mu fita da wuri mu zaga gari ni ma in ga yadda garin yake yadda ke so haka za a yi ma Juliet ya shi magana tare da kai labanta yana mai yi mata sumbata a gefen fuskarta karab ko idanunsa suka sauka aka nasa janjanar rufiyar da ke kokarin sakuwa daga tahun da sauri ya jinya labban sai da ya shiga yan kama kame giza kawai rafiyar ya ba tare da ya ce komai ba ya fice daga falon. Sairish, hankalinta ya ɗan kwanta saboda ta ji an ce a farta a kana. Ta ji daɗi sosai a cikin ranta, to tana fargabar hukuncin da rafiya ɗin zai yanke idan suka dawo gida. Bayan sallar la'asar suka shirya tsab domin zuwa Hotoro, wato unguwar da suke rayuwa. Abu Sufyan ne ke direbin ɗinsu. Tana zaune a gefen shi tana latsa latsa a wayarta, yayin da can ƙarƙashin zuciyarta kuma fal take da fargabar zuwa unguwar. A hankali motar ta shiraro cikin matsakaicin gudu zuwa cikin unguwar. Bai dire ko ina ba sai ya kofar gidan nasu. Dan bai manta kwatancen gidan ba. Duk da farko ya dan so ya ruɗe saboda sabbin gina ginen da aka yi a unguwar. Kasa fitowa sai ya ce daga cikin mota saboda yanayin da ta shiga ciki. Ta tsinta tozali da unguwar tasu saboda ba ta son duk wani abu da zai sa ta tuno da rayuwarta ta baya. Fitowa Abu Sufyan ya daga cikin motar tare da zagayowa yana mai buɗe mata kofa My daughter, mun fa so Jiki a sanye ta fito daga cikin motar, yayin da idanunta suka ci ta da ƙwalla. A wani irin slow ta wurga idanunta akan gidajen nasu, ganin sun tsufa tukuf, duk fentin su ya biya koɗe. Gashi kuma an garƙame gidan da wani ƙaton kwaɗo duk yayi tsatsa, da alama an jima ba a yi amfani da gidan ba. Mai da idanunta dai akan gidan nasu, gidan su maman Sadiq. Shi ma a rufe yake da ɗan makulli. Duk da gidan bai kai nasu tsufa ba saboda sabunta fenti da aka yi. hawaye ne suka soma gangarwa daga cikin idanun nata juya ta yi tare kallon mahaifin nata da ke tsaye cikin shi shi ma dai yayi sanyi saboda tuna wasu abubuwa da suka faru a rayuwar shi mutanen da ke kai kuma ne a cikin layin sai faman leƙen su ke yi musamman 'yan yaran da ke unguwar dadi kamar fa ba kowa a gidan na duk a rufe nisa Uncle abu sufin ya tare cewa bari na samu yaro sai in tambaye su waje ko sun tashi ne ina ƙoƙarin buɗe baki ya magana ya ji murya wani tsoho a bayansu yana mai musu sallama. Juya ya tare kallon mutumin. Tsoho ne amma ba irin tukub ɗin nan ba. Jikin shi sanye da kuɗaɗɗen yari Yayin da kafar shi take take sanye da wasu daɗin takalma silifa sun fita su tamkar mahaukaci. Da sauri Abu Sufyan ya miƙa mishi hannu don su gaisa. cijin, noƙe da hannu da cijin ya tare da cewa haba alhajin Allah. Baka ga yadda hannuna yake daidaita ba haka za ka gaisa da ni? Murmushi Abu Sufyan ya sakar mashi don Allah kada ka hana ni sa da kai bayan da tsohon ya aka ya miƙa mashi hannun sannan ya ce bayan Allah amma ban taɓa ganin ka a unguwan nan ba kuma da alama kamar wani kake nema ko murmushi Abu Sufyan ya tare da cewa kwarai kuwa wannan da kake gani ya dace mun zo daga Abuja ne muna neman bai karasa maganar ba saboda manta sunan da mutum manta sunan mutumin yayi sai ya ce ta ƙara ta ƙara ta ƙara ta ƙara maganar da cewa Malam Nura muke nema, malamin makarantar Islamiyya. Amsa mashi dattijan ya da cewa, ai nan ne gidan shi. Sai dai kash, wallahi sun tafi kanke wurin zana'idar wani kawun shi da ya rasu. Jan haka ya sa yanayin fuskar Abu Sufyan ta ɗan canza zuwa damuwa. Amma tun yaushe suka tafi dan Allah. Nisa dattijan ya tare da cewa, tun makon da ya gabata, amma jiya mun yi waya da shi ya sanar da ni cewa yau ko gobe za su dawo. Ba karamin daɗi Abu Sufyan ya jin maganar ba, da haka sai da haka sai da ya dan sai da ya dan yi murmushi. Hannu ya sa a cikin aljihun shi tare da zaro kuɗi sabbi ‘yan dubu dubu na kusan dubu goma sha biyar ya mika ma dattijan. Wace baki tsohon ya hau yana mai sanya hannu biyu ya karɓi kuɗin tare da cewa bai kamar ka san abin da nake buƙata wallahi kenan. Ka ga nan fitowa ta da ka gani wallahi da yunwa muka tashi duka gidanmu. Yara sai famo kuka su Haka nan na gaji da zamana a cikin gidan. yake kai bar dai in fito na nemi na abinci. Ashe arziki ne ke kira na. Allah na gode maka da ka haɗa ni da wannan bawa naka. Ya Allah kamar yadda ya faranta min rai, kai ma Allah ka faranta mishi rai. Ka biya mishi dukkan wasu buƙatu nashi na alkhairi. Yana addu'ar hada, haɗawa da ƙwallo a cikin idanun shi. A tare sun ka haɗa baki wurin amsa mishi da amin, amin. Kallon shi Abu Sufyan ya tare da cewa, Baba, taimakon da za ka yi min don Allah, idan sun dawo ka yi ka sanar da ni cikin gaggawa bari ma na baka lambar wayata yana karasa maganar ta ya karasa maganar tare zura hannun shi cikin aljihun wandon shi ya ciro wayar shi shi ma dattijan hannu ya sa a gaban aljihun riga shi ya ciro wata wayar shi tekno. wadda ta ji wadda ta ji jikinta ta fita daga cikin hayashinta. mika abu sufin yayi ya ce karɓi nan yaro sanya min lambar ka kai sabin da mai taimako mai mutunci zan yadda zan fi ganewa da zarar sun taso sun dawo insha Allah bi iznillahi ta'ala ko da karfe ɗaya na dare ne zan sanar da kai murmushi suka saki gaba ɗayansu karɓar wayar Abu Sufyan yayi madannan wayar duk sun bi sun nutse a ciki da kira ya samu ya rubuta mishi lambar wayar sannan ya sabin da mai mutunci kamar yadda tsohon ya ya faɗa sannan ya mayar mashi mayar da wayar gashi nan baba mun gode sosai sai na ji daga gare ka Allah ya sa mu dace tsohon ya amsa da amin amin ai da ka faranta min kai ma insha Allah, kai ma sai na faranta maka har addu'a sai na maka idan na tashi ne sallah ina godiya fa sosai ya shi magana tare da riko hannun sai suka shige cikin motar kiyewa motar a hankali ya yi rufas tare da karya kwana suka suka nausa da gudu suka fice daga cikin unguwar kar tsaye unguwar nasara suka koma a bakin gidin gidan ya saukar da sayarish saboda yana so ya je masallaci kasancewar an fara kiraye-kirayen sallar magarba. miƙa mata ki yayi tare da cewa karɓi nan ki tabbatar kin rufe gidan da kyau ba zan dawo yanzu ba saboda ina son in yi sallar isha'i sannan kuma in yi mana sayayya kayan abinci da kuma na amfanin gida to dadi a dawo lafiya ta sa hannu tare da karɓar kiɗin kafin daga bisani ta juya tare da nufar cikin gidan ɗaya a cikin motar ta shara sai da ya tabbatar ta shiga cikin gidan kuma ta kulle sannan shi ma ya ja motar tare da barin wajen a bangaren sun an ta babba kuwa ba su isa Enugu ba sai wuraren ƙarfe sha ɗaya da rabi na dare. Sun sha uwar tafiya, ba ƙaramin ciki suka ji ba, a cikin gari suka kama hotel. Tunda suka shiga ɗaki wajen su baje a saman gado suka hau sharar bacci kamar wasu matattu. Ga uwar yunwa da suke ji amma ba su nemi abinci ba saboda baccin da yake cin su. Sai daga can suka farka, suka sa aka yi musu odar abinci lafiyayye suka ci. Tamkar wasu kura haka suka tasarwa abincin har sai da suka ci suka ƙoshi. sannan suka koma su babu sallah bare salati babban burinsu kawai shine gari ya waye su nausa su shiga cikin daji domin zuwa wajen boka hauraren karfe goma sha biyu na dare amma abu safin bai dawo cikin gidan ba gashi ya barke ita kadai da farko bata damu ba falon ta dawo ta zauna hannunta riƙe da littafi tana karantawa wani littafi ne na umman sai ta gani a cikin durowa ɗinta ta ɗauko wani feji ta fudo cikin littafin Sunan su ta gani an yi da na ya sai idi. Ai kuwa da ya matukar ɓace ta sanya hannu tare da yake takardar wurgi da ita gefe guda. Mai da hankali ta sosai akan karanta littafin. Tana karanta kalaman soyayyar da ke ciki. Da zarar ta ga inda aka rubuta sunan ya sai idi. Jiki na rawa za ta sanya hannu tare da yake shi. Tana cikin wannan karance-karancen ne kwatsama ka ɗauki wutar lantarkin da ke gidan. Nan take duhu ya mamaye ilahirin ko'ina. San ba fa haske ko miskalar zaratin a falon. gashi ta bar wayar ta a saman durowa ɗin ɗakin sanin kanku ne dai kun san sai muguwar matsoraciya ce ta nuto idanunta suka raina fata hankalinta ya mugun tashi cikinta ban da rawa babu abin da yake tamkar gunkiya ka ta kame zaune ko ta gaza ko da motsi ina cikin wani yin ne na tashi hankali ta jiyo takun takalman mutum a matukar tsorace ta shiga ambaton sunan tarinsu. su dadi dadi dan Allah kana ina na shiga uku dadi Gabanta ne yanke ya faɗi lokacin da tuna cewa ai dadin su da motar shi ya fita. Kuma da a ce shi ne dawo ai dabba za su ta ji ƙarar shigowar motar shi. Wani irin wahalallen yawu ta haɗiye musamman jin motsin mutum yana ƙara tunkaro ta. A razanar ta saki littafin da ke hannunta tare da miƙewa daga saman sofa ɗin da ke zaune ta fara ja da baya. Tana tafiya saɗaf-saɗaf hawaye da sun bi sun wanke mata fuska. Tsagunna ce ta suma rarrafe sannan a hankali ta suma ƙoƙarin nemo kofar ɗakin ta tasu. cikin rashin tsara ta kai hannu saman gwangwanin maltina Aiko ya ya bada wani sauti ji ka kira kwakwas a gigice sai in ta miƙe da gudun da gudun gaske ita kanta bata san inda take tunkara ba sai dai unfortunately ta yi tuntuɓe ta yi tuntuɓe da wani abu gaba ɗaya ta tafi za ta faɗi tare da sakin wata na ƙara sai dai kafin ta saki wannan ƙara ta ji an damƙi ƙugunta kwakwaran riƙo aka yi mata kafin daga bisani ya janyo ta zuwa ƙirshen shi ta faɗo a saman ƙirshin nashi ko wane ne wannan tabbas ba ƙaramin ba ƙaramin mai ƙarfi ba ne ba ta yi matuƙar tsorata da shi kasa ɗagowa ce daga cikin nashi cikin jikinta banda kirma babu abin da yake yi har wannan lokacin lokaci guda kuma da dadan ƙamshin turaren shi da ke hancinta nan take ta ruɗe tana ƙoƙarin gano ina ta san ƙamshin wannan turaren duk duniya mutum ɗaya ne ta sani da irin wannan turaren da kuma wannan ƙamshin mai matuƙar ratsa zuciya. Ruɗewa ta ta soma canke-canke, to wane ne? Kuma tana kokonto. Anya, anya hakan zai zama gaske kuwa? zami hannayenta ce daga saman daga saman rukun da ya mata. Ta matsar da su har zuwa mahaifiyar ɗinta. Gabanta ne muke yanke faɗi ras, jin an shafo dogon gashin kanta. Murya tana rawa ta suma furta, babban yaya. Ta ambata haka ne kawai. sai dai kuma tana ambata sai kashi wutar ta dawo nan take hasken ya sake gaure ilahirin ko ina na fala Zuwa mashi ido tana mai ƙarin kyakkyawa fuskar shi kallo wadda take cikin wadda take a sanye a cikin face mask launin rigar jikin shi da kuma launin idanun shi sululi ta dan ware su akan fuskar shi ai tana kanin blue eyes din nashi ta ƙara hakikanci akan tabbas haka hasashen ta yake abin yayi mugun daure mata kai kallanta yake shi ma from head to toe fuskar nan ta ta ta yi zuba saboda tsabar firgicinta ta shiga ga hawaye jaga-jaga a fuskarta duk dan saboda an ɗauke wutar nefa ta ga duhu ne sifaman sauke a cikin zuciya take yi hankalinta har ya kwanta Dan ta tabbatar wa kanta da cewa tabbas shi ɗin ne ta yi tunanin wani mugu ne zai domin ya cutar da ita ta yi farin ciki sosai ganin shi sosai fa don ji take tamkar ma ta fasa iyo amma ta wani bangaren tana tsoron irin hukuncin da zan yanke mata duk a tunaninta ya zo ne don ya hukunta ta tunda ya bata kwamanda amma ta kibi ganin irin kallon da yake mata ne ya sanya ta yin saurin sunar da kanta ƙasa tana wasa da yan yatsun hannunta hannu ya sanya a cikin turuza ko ɗinsa tare da zaroti wani hankaci bai miƙa mata gami da cewa take ta sa ta karɓa tare da soma koke fuskarta in kawo maka ruwa ka sha cikin sanyin murya ta yi mashi maganar girgiza mata kai alamar a'a kafin ya wuce zuwa cikin falon yana mai san har lokacin hannun shi na sanye a cikin aljihun wandon shi jiyowa ta ta kalle shi a daidai lokacin suka jiyo sallamar Abu Sufyan cikin gidan assalamu alaikum amsa mishi da amsa mishi suka da alaikum salam shigowa cikin falon yi, hannun shi rike da kidin motar shi ko da ya arba da Rafiat cike da farin ciki ya ce Rafiat wai ashe da gaske ne wallahi da da nan abba yake sanar da ni cewa zai yi wa Umar magana ko kuma ya maka magana akan tabbas ya kamata wanda daga cikin ku ya biyo ni shi ya so a ce shine ma muka zo tare da shi amma dai tunda baya gari shine yace bari ya aiko wani gaskiya ba karamin daɗi na ji ba ya ƙara shi maganar yayin da yake kokarin rungume yayin da yake ƙoƙarin rungume Rafiat da alama ba karamin daɗi ya ji ba sai faman murmushi yake na same ku lafiya Lafiya lau alhamdulillah. Wallahi na je masallaci ne na biya na biya wajen wani abokina. To daga can kuma na wuce su zan wannan sayayyar kayan abinci. Ina ta fargaba na bar yarinyar nan a cikin gida ita kaɗai. Nisa Abu ni nisa Rafiya da ya tare da ni ma na yi mamakin ganin ta ita kaɗai a cikin gidan nan. Gashi kuma ta ɗin da na zo babu wuta ko me ya faru? Sai kawai dai na ga gidan duhu. Nisa Abu Sufyan ya tare da shi. ai ɗauki wutar su kai. Yanzu ni ma ina kan hanyar dawowa na ga sun dawo da ita. Wurga ido yi kan yadda da ke tsaye, hannunta riƙe da hankacin ɗin da ya bata. Ta kammala goge hawayen da ke zubowa daga cikin idanunta. "Dota, zo nan!" ya kira sunanta. Wurin shi ta zo tana ta tsaya tana tana facing ɗin shi. "Faɗa min me ya faru?" Musamman ma bayan da na tafi. Murmushi ta ɗan yi ba tare ta ce komai ba. Maye idanun shi ya kan Rafiyat da da cewa, "Amma dai ba nan za ka kwana ba ko?" I'll spend the night here. Marmashi Abu Sufyan ya tare da cewa, ka ga yadda gidan yake ba ne? na san ba za ka iya bacci a cikin gidan nan ba. Ya kamata ka wuce hotel kawai. Ina ganin zai fi maka daɗi zama. Ya za mu ka yi alamar. No, I'll stay here. Gida kai Abu Sufyan ya tare da kallon Sirri ya ce, Sirri, ki kai shi bedroom inda kika gyara mana. Ya zauna a can. Amma dai ban so ba wallahi. don na san cewa za ka takura sosai ga zafi ga sauro duk da na siyo mana maganin sauro amma ba na tunanin zai iya dakatar da saurayen da suke cikin gidan nan amsa mishi ta yi da to sannan ta juya tare da kallon rafiya ta ce mu shiga ciki gaba ta yi yayin da shi kuma ya bayanta da kira yake taka kafafun shi a falon saboda daudar da saboda daudar da ya gani a cikin falon shiga cikin bedroom din suka yi a tare Wuri ya samu gefen gado ya zauna yana mai ƙara da ɗakin kallo. Kana buƙatar wani abu ne? No need. Ya ambata haka a yayin da yake zaro wayar shi daga cikin aljihun wandon shi. Sarish. Abu Sufan ne ya kwala mata kira. Da sauri ta fito daga ɗakin, tana mai dawowa falo. A tsaye ta sami shi ga kayan abincin da ya musu sai ya haɗa gas silinda. Saboda yin girki, sojojin da sojojin da Rafet ne ya zo da su ne suka shigo mashi da kayan abincin. a cikin buhu guda biyu sai ga silinda da suka ajiye a waje. Ƙarasa ta wurin nashi tana mai cewa, gani dadi, kun yi magana da shi ne ya faɗa miki yana buƙatar wani abu ne? A'a, ya ce min baya buƙatar komai. Shiru abu wasu phone ya ɗanye. Ganin damuwa kan fuskar shi ya sa ta cewa, dadi wai me ya faru? Hannu ya sa ya ɗan sha fuskar shi kafin da gibsani ya ce, Dota, ba zai iya kwana a cikin gidan nan ba. Ni na san waye Rabiat, wallahi na yi mamakin ganin shi tabbas ban yi tsammanin zai zo ba. Kalli fa gidan nan ki gani, babu wani shiri da muka yi mishi. yanda zaran an ɗauki wutar nan, shi kenan zafi zai dame mu. Kuma ko kaɗan baya son zafi, gashi da ƙyanƙyamin toilet musamman in dai ba nashi ba. Baya shiga fa kowane toilet da kike ganin shi nan. Kuma dole ne ya buƙaci yin wanka, ni ban san za mu kare da shi ba. Murmushi sai ta yi, ita kanta ta jinjina ma ƙarfin hali irin nashi. Yadda ya kiran ƙyami haka, amma a haka ya ce zai kwana a cikin gidan nan ko ya za su ƙare dadi kada ka damu tun da shi ya ji ya gani ya ce zai kwana kawai ka kyale shi ki da kai abu sufan ya tashi ah, shi kenan kawai yan dai bar na shiga da kayan abincin nan zuwa kicin ya magana tare sa hannu ɗaya mai ɗaukar buhu ɗaya ita ma hannu ta sa tare jan buhun suka nufi kicin bayan sun kammala kwashe kayan sun kai kicin ne ta dube shi tare da dadi ko zan taba muku taliya kalanta Abu Sufyan ya tare da kina jin yunwa ne a'a ba na ji kawai saboda na ga ba mu yi cilina ba ne a'a karki damu da ni akwai kayan ti da na siyo da bread idan kina jin yunwa ki ma zaki ki iya hada ki sha yanzu dai bacci nake ji ya ƙara shi magana yana mai yin hamba to a ina za kwana ta yi tambayar suna kallon shi ki wuce inda mijinki yake kawai ni zan kwana a nan falo ki ɗauko min bargo da zan shimfiɗa a ƙasa in kwanta. To, ta amsa mai tare da kama hanyar tare da kama hanyar tare da kama hanyar fita daga kishin ɗin. Shi filo ɗin shi ma fitowa daga fitowa yana mai nufo falon kai tsaye yana mai jiranta. Lokacin da ta shiga bedroom ɗin a kwance ta samu sacin jin rafet har bacci ya awon gaba da shi. Ya ƙura fanka sai faman shan iska yake ta ko'ina. Hakika hankalinta ba ƙaramin kwanciya ba. Da haka bata zame ina ba sai wardrobe. hannu ta sa tare da a wardrobe ɗin ta ɗauko blanket ta haɗo mashi da moskito net sannan ta ɗauko bargo sannan ta ɗauko bargo ta dawo falo ta kawo mashi a lokacin abu sufan na tsaye na jiranta ƙoƙarin shimfiɗa mashi dai da sauri ya da sauri ya kama hannunta da ke riƙe da bargon yana cewa yau my own daughter na gode sosai sai Allah ya kai mu dadi fuskarta a sake ta yi magana to Allah ya kai mu lafiya take care of my son Tun allow even mosquito to bite his, his skin. If not, wallahi ranki zai baci Ya ƙara shi maganar cike da zoliya. Bashar dariya ita ma ta tare da juya tana mai faɗin. Don't worry daddy, insha Allah I will look after him very well. da kwance shi a saman sofa ɗin da yake kwance. Cikin ƙanan lokaci bacci ɓarawa ya awan gaba da shi. Kuma a cikin bedroom din ita ma ta yi. shi ta ɗauko a cikin wardrobe ta shimfiɗa a ƙasa. sannan ta matsa kusa da gadon ta ɗauko fulo guda ɗaya ta ajiye a saman zanin a saman zanin gadon wurin su wuce ta kashe light nan take duhu ya ɗan mamaye ɗakin sai dai ba sosai ba kasancewar akwai hasken da ke a falo kuma hasken yana ɗan shigowa cikin ɗakin nasu Bobin ta yi zuwa wurin gadon inda Sajan General yake kwance yana bacci. Adda ta shiga karanto mashi na mai tattofa mashi. Bayan ta kammala ta koma saman shimfiɗe gadon. Ta koma ta koma inda ta yi shimfiɗa. ta gyara kwanciyarsa sai da ita ma ta karanto addu'a sannan ta bi jikinta ta tofe da addu'a kafin daga bisani bacci barawa ya awon gaba da ita to ma sauraro shin ya za ta kaya aba zai iya samun damar ya tankwasa rarrafiya din akan ya haƙura sai ta zauna a Kano har su dawo Ko dai ƙaƙa rafiya din zai bijiro umarnin mahaifin nashi a dai ci hakuri a ci gaba da kasancewa da mu don jin yadda za ta kaya kada dai kumanta har kullum da nuna mana subscribe sannan ku taɓa wani alamar ƙarar suna domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri sannan ku ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa kamar yadda kuka saba ta hanyar yi mana like da kuma share na wannan bidiyon ga abokan ku da facebook mun gode da kasancewa ta tashar mu ta Hausa bal TV a huta lafiya